يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 Allah ta'ala cikin ikonsa yau muna biyar ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1440 daidai wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya Allah ta'ala cikin ikonsa gashi mun haɗu a wannan masallaci mai albarka da yake cikin makarantar da WTT Zaria domin ainihin karatun tafsiri cikin littafin Allah ta'ala wanda yake shine a karo na farko duk da cewa mun ji cewa yau biyar ne ga watan Ramadan kuma karatun zai rinka gudana ne insha Allah a kwanaki hudu duk mako zai rinka gudana alhamis juma'a asabar lahadi sai dai mun fara daga juma'a yau muka yi juma'a muka yi asabar lahadi sai kuma allah ya raya mu wani sati ranar alhamis sai alhamis mai juma'a ne asabar mai lahari daga gana har zuwa watan kare insha Allah karatun zai kasance muna fatan Allah ta'ala ya samu waɗannan rubutu da muka wannan albarka sannan kuma karatun namu inda zai fara wato za mu fara ne daga farkon suratul kahfi aya ta farko na ainihin suratul kahfi insha Allah daga nan za mu fara wannan darasi muna fatan Allah ta'ala shi amfani da mu da alkhairin da ke cewa alkur'ani ga baki ɗayansa da alkhairan da ake samu cikin wannan wata da kuma darussan za mu fa'idanta a ciki muna fatan allah ta lashe taimake mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نعم waɗannan ayoyi guda biyar kenan ko makamancin haka wanda Allah subhanahu wata'ala ya fara buɗe wannan sura da ita ko kwance da su suratul kahfi sura ce wacce aka saukar da ita kafin hijira mana kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga garin Makka zuwa garin Madina wanda yake tana dauke da ayoyi guda 110 cif sai dai a ciki malamai yana cewa ko ɗan ayoyi a ciki wanda su an sokar da su ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya yi hira da garin Makka zuwa Madina ko aya ta tsaya akwai aya ta talatin da takwas da Allah ta'ala yake cewa lakinnahu wallahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada wanda take cikin kissan ashabul jannatain haka nan akwai aya ta 83 zuwa aya ta 101 tun daga inda Allah ta'ala ya fara ba muke kan zulqarnain wa yas'alunaka an zulqarnain qul alaikum min ku zikira har zuwa inda Allah ta'ala ke cewa na kana da ayyuhun fi ghita'in an zikiri wa kanu la na kama wallahu a'lam wadannan ayoyi ana cewa sun sauka ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira daga garin Makka zuwa garin madina tunai da mun kalla mu'azzamu ayatiha mafi yawan ayoyin suratul kahfi an sokar da su ne kafin hijira wannan ya sake mata talakin sura wacce take ainihin makkiya al'adan surori da aka sokar da su garin makka galibi za ka taras ba suna tattauna waɗansu hukunce-hukunce ne na halatta haram ba ko kuma waɗansu hukunce-hukunce na ibadoji galibi za ka ga suna magana ne akan tsora mutane akan tauhidi tsora mutane akan ainihin ne aqida ta musulunci su fahimci mai musulunci din awwalan wannan yasa akwai waɗansu darussa wadda muka dan tsinto su wanda za mu fa'idanta a cikin wannan sura babu laifi mun ambata ma'ana ainihin ru'us na daga cikin darussa da za mu fahimta a cikin wannan sura shine akwai tagrisu aqidatu tauhid sura nan ta zo ta dafa mana aqida ta tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala shi kadai sannan mu gane cewa shi kadai ne wanda yake da iko a duk wani wanda yake ba Allah ta'ala ba to ba shi da iko sai na Allah ta'ala to wannan da daga cikin abin za da wannan sura ta zo ta karantar da mutum daga farko farkonta da dumi-dumi za mu ji haka insha Allah sannan darasi na gaba za mu ji cewa ana ce mata suratul sahafi me yasa ake ce mata suratul sahafi al abin abinda ake nufi da al-kahfu a harshen larabci shine kogo na dutse bambancin shi da al-ghar kawai shine idan ya zama to ba wani girma yake da shi cancan ba ba wani zurfi yake da shi ba sai a ce mishi al-ghar shi yasa kogon ke da aka masa da lakin al-ghar amma idan ya zama yana da yarwa yana da zurfi yana da yana da to ce ka wannan ya wuce alza sai ya ce mishi al-kahf kenan ka iya gana ya talakin kahf wani waje ana nufin alwa ko ya talakin zar ana nufin mene al-kahf to an kira wannan sura da al-kahf suratul kahf ne saboda kisan waɗansu bayin Allah da zamu ji da dumi-dumi a ah, <clears throat> wanda tauhidi da kadaita Allah subhanahu wata'ala ya sa zuciyarsa zamanto daya ta tattaru ta shiga wani kogon dutse wanda al'amuran su babu shakka akwai abin mamaki a cikin kwarai da gaske wannan ya sa wannan tura ta amsa suna suratul kafi saboda kiskan waɗancan bayan Allah to za mu ji cewa ba ɗan uwa ne asalin wanda su gida ɗaya ba ɗan uwantaka ne na imani ya haɗa su suka samu nasarar da suka samu har aka ambace su a cikin alƙur'ani bal ta kai ma tura guda ma aka suna suratul kafi albarkacin sannan daga ciki za mu ji falalan ainihin talakawan wacan nan al'umma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa ka ya halarce ka ko ya kaddara maka kai talaka ne to matukar sai ko da wannan talaucin na kana da wata daraja ta musamman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan daga cikin darussa da za mu fa'idanci da su a cikin wannan sura sannan kamar yadda muka ji suratul kafi ce da Allah ta'ala su kadda ita kafin hijira wanda galibi tana magana kan aljanna da wuta saboda an so kadda ita ne ga waɗansu al'umma mana musulunci ya zuwa tare da waɗansu al'umma ne da ba su ma da ta fara kiyama ba to kalmar wuta kalmar lahira kalmar azaba ba su santa ba so da galibi za ka ga surori makiya za haga ana yawan magana akan wuce da tuffofinta saboda tsoratar da mutane don su ji Allah ta'ala tana magana kan aljanna da tuffofin aljanna saboda kuɗaitar da mutane saboda ka wannan alama ce ta sura wacce take dama makiya to don haka nan za mu ji haka nan a cikin wannan sura Allah ta'ala shi ta muke sannan baitin kistan ashabul kafi akwai kuma kistan ashabul janna wato wata kistan da har yanzu za ta zo mana a cikin wannan tura na wani bawan Allah da Allah ya bashi arziki sai ya kangare ya kafirce ma Allah ya masa butunci to menene ya biyo baya menene sakamakon wanda Allah ta'ala ya ni'imta shi da wata wadata ko ya ni'imta shi da wani arziki sai ya kangare ya zama irin dan karun Allah ya tsare ni to wannan cikin wannan sura akwai wannan darasi din insha Allah sannan za ta ga mana cewa Ah. iblis ashe aljani ne asalinsa ba mala'ika ba sai dai sa'a yayi ya taso tare da mala'iku don haka nan asalinsa shi aljani ne ba mala'ika ba ne don ya saba ma umarnin Allah sauran mala'iku sun bi kaga shi akwai babu mamaki ke sannan har yanzu a cikin wannan tura za mu ji wata kisa kuma ta uku ita ce kisan annabi musa alaihi da annabi qadir alaihi salam ita ce wata take a shahararriya mashhuriya mai cike da fa'idoji kwarai da gaske na wajen abin da ya shafi neman ilimi da kuma al'aqida islamiyya duk suna kunshe cikin wannan sura na suratul kahfi sannan kuma har yanzu akwai wata kissa har yanzu kissan zulqarnain bawa cikin bayin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya maka baiwa wanda karkashin kissan za ji tabbatar da wata alama daga cikin alamomin tashin alkiyama shine bayyanan ya'juj wa ma'juj kamar al'adan turori waɗanda suke makiya mana kasa dasa tauhidi to yadda wannan sura muka ji farkon ta fara da tauhidi to ƙarshen ma Allah subhanahu ta'ala zai rike mana ne da tauhidi wartar da mu akan shirka kai ba ma babban shirka ba ma hatta ƙaramin shirka ita ake ce mariya ko to za mu ji Allah ta'ala inda yake tsoratar da mu a ƙarshen wannan tura cewa mun yi aiki mai kyau to mu fa kiyaye mu ji tsoron Allah kada mu sa riya a ciki to wannan a dundunkule daga cikin fawaid da muke sa ran insha Allah za mu amfana da su kenan a cikin wannan tura a cikin wannan tafsirin wannan suratul muna fatan Allah shi taimake mu bayan waɗannan fawaid akwai kuma al ma'ana waɗansu falala da Allah ta'ala ya keɓanci wannan turan da ita tare da cewa alƙur'ani ga baki ɗayan shi yana da falala amma za ka sadaka ko waɗansu turori kuma da Allah ya ba ku waɗansu falala na musamman kenan bikin khas ba da al'am mun fahimci wannan babu shakka ya shahara waɗancan lokutan za a ga kowane tura da ta kowane a'a ba kowace tura ke da wannan falalan da yake khas ba amma akwai waɗansu turori da hadisai sun inganta a kansu muna ishara ne da waɗanda suka mai da karanto asbabun nuzul da kuma waɗansu fada'il domin daɗaɗa wa masu saurare mun gane wannan daɗaɗa majalisun masu saurare alhafiz a cikin alfiyarsa yake magana akan irin waɗancan alwabba'in ɗin ya ce kalwabba'in fi fada'il suwa wa man rawaha kitabihi qadar Eh, kamar waɗanda suka zo na suke shiryo hadisai na ƙarya domin falalan surori na alkur'an daga cikin waɗanda ah, daga cikin wahalan da aka fi sha mutane suka fi shan wahala akwai suratul waqi'a idan kana karanta ta ba za ka yi talauci in kana karanta waqi'a kafa arba'in da to kafin ma ka gama za ka waye gari ka ga kuɗi ne kawai a ɗakin ka <laughs> Allah ya shirya sabbin <laughs> mutane da yawa sun sha wahala a kan wannan nuhul jami lokacin da aka ce mishi kai nuh ai na ka samu waɗannan hadisi an yi kiran wata an bin abbas fi fadli surati kaza wa kaza yace wallahi gani nayi mutane sun aje alqur'ani a gefe kowa zai ilimin fiqhu kawai fiqhu abi hanifa da magazi na ibn ishaq ka san mutum da san tarihi an manta da alqur'ani ba mai da hankali ba sai naga cewa cewa ai ya dace a karkato da hankalin mutane wajen gane falada alƙur'ani na haka ya zauna in ya karkaro wannan falalar mai ce na tura ta bani in kai kiro wannan falalar mai ce tura ta bani sai ko ga mutanen sun dawo Allah ya shirya ta to cikin ingantattun hadisai akwai wadatuwa ga barin waɗanda ba ingantattuwa ballantana hadisai mawdu'ai Allah ta'ala ya shirya ta daga ciki akwai hadisin Usaid ibn Hudayr wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi duk da cewa lafazin da suka fitar da shi wani mutum ne yana karanta suratul kafi cikin dare yana cin karanta wannan tura sai ya ga dokinsa yana wani irin nishaɗi yana wani zagaye turki yana kai komo yana ainihin wani rawa mun fahimci wannan abin da ya ba shi mamaki da ya daga kai daidai saman doki inda doki na nasa sai ya ga waɗansu fitillu daga sararin samaniya abin da ya ba shi mamaki sai ya tsaya kallo da ya tsaya kallo shi kenan kuma sai ya ga sun yi sama mun gane wannan dokin mara wanda yake sai ya tsaya sai ya ci gaba da kashu sai ya ga dokin ya ci gaba da wannan kuma ga wancan fitillin sun fara saukowa a ƙarshe dai ya tsaya kallon abin mamaki wannan fitillin da hasken nan da ya dinga gani suka dinga sama suka dinga sama yana bin shi da ido har sai da ya daina gani gari ya waye ya zo ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin da abin da ya gani yake ce masa wannan abin da ka gani ka san menene mala'iku ne Allah ta'ala ya saukar da su da suka sauko daga sama saboda wannan karatun alqur'anin da take Imam al-Bukhari ya kawo ta'alikan bi min tariqil layl ibn Sa'd wanda karara yake cewa Usaid ibn Khudair ne kuma suratul Baqara mun fahimci wannan hmm. amma wanda ya fita da shi cikin kitabul manaqib ya fitar da shi min hadisul bara bin azimi cewa wani mutum yana karanta suratul kahfi mun fahimci wannan kenan kamar isan usaid bin hudayr tana magana akan suratul baqara wannan tana magana akan suratul kahfi amma wasu malaman na ganin cewa wancan kisa ita ce wannan baya kore cewa wancan kissa dabar wannan dabar mun fahimci wannan an karanta suratul bakara usayd ibn hudayr ya ga irin wani sannan wannan bawan Allah ya karanta suratul kafi yana cin karatun ya ga irin wani kenan a sakina din tana sauka ne saboda alqur'anin da ake karantawa ka shaukar din ba ya ke bance wata sura ce ban da wata ba sai dai kasancewar ga surorin da ake karantawa a lokacin wannan dalili ne akan falala kuma na wannan suran ita ma kanta na musamman muna fatan Allah ta'ala shi taimake mu sannan har yanzu suratul kafi daga cikin falala da daraja da Allah ta'ala ya mata isma ce ma'ana kariya ce daga fitinan dujiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ma sahabbansa gargadi da dujiyar ma'ana bayyanar fitinar dujiyar sai da ta kai ma wata rana da yake musu nasiha a kan dujiyar tsoro ya kama su har suna tunanin daga fitowar kuma daga masallaci za su gama da dujiyar ɗin shi yasa daga cikin sunna من قال الله صلى الله عليه وسلم يكرم تدمو الاستعاذة من أربعين إذا أنزو كارتون أنزو تهيان قرشي أشكين صلى كاذا ما تهيان كاية ثلاثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمطي أبو بوا بلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa wanda ya karanta ayoyin goma na farkon suratul kahfi mun fahimci wannan Allah ta'ala zai kare shi daga fitanan dujar a wani lafazin wanda ya karanta ayoyi goma ƙarshen suratul kahfi Allah ta'ala zai kare shi daga fitinan dujal al-imam muslim bin al-hajjaj Allah ta'ala shi masa rama da hadisin ya zo da isnadi ɗaya ne kacar amma kuma gashi akwai khilaf cewa shin ayoyin na farko ne ko ko ayoyin na ƙarshe ne mun gane wannan ah, hadisin ya zo da isnadin qatada ne an salim bin abdul ja'di amma adan bin abi talha to amma sai zaman zamanto da shuba wuzar hajjaj an gane da shi da hisham da hammam ibn yahaya su ukun nan su suka hadisin na kai komo ne ta hanyar su ukun nan yana koma zuwa ga kasada cewa wani hajjaj ya kaita da cewa a shan surorin ma'ana ayoyin goma na karshen suratul amma isham da hammam ibn yahya suka a akan cewa ayoyi goma farkon suratul kahf ila mana fahimta idan babin tarjihi ne yanzu wanne za mu ɗauka na uba shi kadai shubatu an kasada an gane wannan cewa ayoyin goma karshe ne ko ko a'a za mu ɗauki na aksar ne cewa ayoyin farko ne goma farko na suratul kahfi isa wasu malaman ke cewa ah, ayi suke rinja da ayoyin goma karshe saboda shu'uba an qatada ila munafiqun wasu kuma suna ganin kai amma bune haya ma fa ba baya bane da haka nan goma farkon na akwai duk abin dubawa a ciki musamman saboda hadisin nawas bin sam'an wanda al-imamu nisa ya fitar da shi a cikin asmanul kubra وكان في إثناج الوليد بن مسلم وقد سأل أنا ماري هو شهيد حسن قال أنا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلانا يا أن بشد بجليت من رآكم منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف فواتح سورة الكهف يا أن بشد بجليت من النبي صلى الله عليه وسلم سيكي تلسوان قدر لفاتا مسألة الله يطريم ko ba kaddara ba ne gamuwa da dujar wanda kaddara ta fada masa wanda ya gamu da dujar a cikin kuto ya karanta masa sai ya ce fawatiha suratul kahfi farko farkon ayoyin suratul kahfi kun ga farko farko aka ce shi a wancan riwayan mai cewa aya goma al-imamu tirmidhi ya kace ta da riwayan cewa ayoyi uku ne ma a wata riwaya na sai ya ce kau ashar ayatin minal al-kahfi ainihin suratul kahf kenan a farko ne ka samu ko a tsakiya ne ko a ƙarshe ne kamar wannan ma za ta fito da ƙila ka gan shi ka rude kana tunanin farkon ne ko <laughs> kenan daga cikin fadalar suratul kahf a tana ba da isma kariya daga dujiya idan kana da hikima sai ka karanta tun kafin ka gan shi kaga ba ka da matsala da shi insha Allah wannan na daga cikin fawa'id na wannan tura muna fatan Allah ta ta'ala shi taimake daga cikin fadalan suratul kafi shine man qara suratul kafi yawmal jumu'a nadi ya karanta suratul kafi ranan jumu'a lahu min an-nur ma bayni wa ما al-bayt al-atiq Allah ta'ala zai hasata mashi tun daga inda yake zuwa albaitul atiqa wal yatawafu bil baitul atiqa wani gida ne wani daki ne albaitul atiqa al-ka'aba wanda yake can fa <laughs> zuwa ina za a haska mishi ina ma sha Allah mun gane wannan wannan na daga cikin hadisai da suka zo kan fara suratul kaf sai dai duka in ka bi tsiruk akwai ikhtilaf na ɗaya lafzi cewa daren suratul daren juma'a ake so a karanta ko ko ranar juma'a amma mafi rinjaya ranar juma'a ne ba daren ba sana ba a yi talafin rafi wal waqfi shin hadisin marfudi ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko mawqufu ne ala abi sayyidina al-khudri mafi rinjaye hadisi ne mawquf ala abi tsaidan kudiri Allah shi kara masa yarda haka sufyan sauri ya rawaita kuma shi ne al-mahfuz mai ruwaya ta shu'ba mun gane wannan shi ne kuma mahfuz cikin waɗanda suke ruwaya da Hushaym ibn Bashir bi nafsi al-isnad saboda ala rajih hadisi ne mawquf ala abi sayyidina al-khudri duk abinda malamai ke cewa irin wannan hal yuqalu bil ra'i wal ijtihad cewa idan an karanta suratul kahfi kuma ranar juma'a kun ga akwai taqayyidin sura sannan akwai takhsisin yini ba na juma'a sannan akwai takhsisin ambatan wani lada maqsus ko wata falala maqsusa shine haskakawa kuma akwai taqayyidi zuwa ainihin albaitul atiq to irin waɗannan idan ya zo malamai kan sa shi a ma'auni idan ya zamanto magana ga shi dai daga sahabi ne kai tsaye amma akwai irin waɗannan taƙaida a ciki ta ce to mitul haza la yuqalu bil ra'ayi wal ijtihad kila mana fahimta sai zamanto lahu hukumul marfu hadisi ne mawqufi daga Abu Tunan al-Khudri amma yana da hukuncin marfu imana hukuncin ya ji ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan idza lam yakun ko iz lam yakun mimman kana ya'khudhu an bani isra'il da ba kiyaye cewa abu kai nan yana quotation yana nakali daga littafan bani isra'il ba inda ya kasance yana nakali daga littafan bani isra'il to ba za a ba wannan hadisi hukuncin marfu'i ba dole a bar shi a mawquf mun fahimci wannan yau saboda kada a shiga cikin wancan shubha zama su fasin da ranar juma'a wani ba kan shi wazifan duk juma'a zai tura shi a karanta kashi ko yana karanta wa Allah shi da cin yanzu za mu shiga cikin tafsirin wannan ayoyi da malam ya karanto mana insha Allah aya ta farko Allah ta'ala yake cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala allazi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya sokar da alkitab littafi ala abdihi wato gabawansa walam yaj'al lahu iwajan bai sanya wani karkata ga wannan littafi ba alkitab ɗaya daga cikin sunaye da Allah ta'ala kira alqur'ani kamar da ya kira shi da annur ko aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzala ya kira shi da azzikr inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun idan muka lauce na aya ka cokan tayi kama da fadin Allah subhanahu wa ta'ala tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira wato albarkatu na Allah ta'ala sun bayyana karara wannan da ya sokar ma bawansa da Alkur'an, bi ma'anar qur'an li yakuna lil malamai suka ce abinda Allah ta'ala yake karantar da mu anan wajen shine idan aka yi maka ni'ima godiya ake nufin nufin ka da shi saboda Allah ya gode ma kansa da kansa saboda ni'iman da ya mana yana gaya mana cewa ne idan an mana ni'ima mu gode mu ilimin fahimce ne ya كما ينديت الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون kaga Allah ta'ala ya faɗi halittu ne na sama da ƙasa da yayi da wasu ni'imomi da yayi domin jin daɗin sai ce to godiya ta tabbata ga Allah da yayi wannan ashe duk lokacin da aka yi maka wata ni'ima to abin da ake tsammani a wajen ka shine godiya ga Allah ta'ala babban godiya da zaka yi ma Allah ta'ala shine na farko ka bi dokokin ka sau da kafa abin da ya farlanta maka ka tsaya ka aikata su sannan kuma ka raka waɗannan kyawawan ayyuka wajiban da Allah ya farlanta maka sai ka raka su da annawati su ne a ramin godiya da kake ma Allah subhanahu wa ta'ala akan hakan. Ilimin mana fahimta idan muka kalla alqur'anin nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce walam yaj'al lahu iwajan kenan shiriya ne a cikin sa ya kama da faɗin Allah ta'ala zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin Allah ta'ala ya ce mu gode masa saboda abin da yake kunshe na cikin alqur'ani lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tarar da kafiran maka ba su san Allah ba shirka suke yi ko ta kisa mashhura wanda al-Imam Darin ya fitar da ita daga cikin mautan ahlul jahiliya da ɗaya daga cikin ahlul jahiliya yake bada labari an gane wannan shi ne wata rana ya shirya abinci mai rai da ne mai ake cewa mai rai da lafiya ya je kai magunkinsa ya ɗan juya baya sai gajila ya zo ya hau kan gunkin ya cinye abincin kuma ya mishi gutsari ya ce wani abin ya ba shi ta takaici abincin nashi ne amma bila ya zo ya hau kan shi ya ci abincin kuma ya mushi fitsari bai iya wani abu ba tun daga nan ya samu kaikayi a ranta cewa wannan abin nan ya cancanta a bauta masa ya zama sanadiyyar shirya. daga cikin hoton da suke suka ji gunki na abinci kamar ka ce tunkuza in sun ji yunwa wasu su ba gunkin nasa su da ce kai haƙuri yunwa da gaza ɗan ɓalla su ci da haka haka cinye shi in sun samu wani abincin a gina wani Allah ta'ala sukar da alƙur'ani a karantar da su a tauhid shi sa Umar dan Khattab ko wata kalma da ta shahara daga gare ta wanda bai san jahiliya ba zai gane hasken musulunci shi sa tsofin yan izala ke ta wanda bai san zafin wancan tariƙa ba zai gane ga daɗin sunna ba ila mana fahimta ba zai gane daɗin sunna wanda bai tsora buru da la'a ya ɗaukan buya ya kira da ya ɗaga wuka ya daɓa a cikinsa kun gane wannan da irin waɗannan abubuwan bai wannan wautan ba ya tsinci sunan ce ai daga an tace ta allububi ce ta kawai hadiya yake yi ta zama hani'an mari'a to ba zai gane ba to alƙur'ani yana nan a ciki sannan a ciki ne Allah ta'ala ya karantar da mu wani zamu bauta masa a ciki ne karantar da mu hatta yadda za mu zamantakewa tsakanin zamantakewa tsakaninka da ka shiga suratul nur daga yadda Allah ta'ala ya bayanin haƙoƙi na zamantakewa haƙoƙi na auratayya ka ji suratul baqara ka ga yadda Allah ya fassala bayani don ganye da abin da ya shafi abin na hukunce hukuncen saki da idda na mutuwa ne da sauran ka hatta mutumin da ya mutu ma alƙur'ani sai da ya bayanin yanzu da shi ba shi amma ta yiwu ya bar dukiya to dukiyan ya za a raba ba a batta a abin da aka dama ba Allah ta'ala sai da ya bayanin shi daki-daki a cikin suratun nisa don haka ya ce to godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da wannan nisa a cikin alkur'ani ne Allah ta'ala ya karantar da mu ta habibul akhlaq mana ya gyara ma abubuwa da masu kyau da marasa kyau hadda za ka fifanta a ce maka yau mutumin kirki ne sai alkur'ani na ka koya mana girma na gaba da jin tausayin na ƙasa da mu Allah ta'ala shi taimake mu shi yasa al-imam al-imam shatibi yake cewa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazadu fihi tajammula to idan kana karanta nan wajen kana jin hukunce hukunce ta kawo maka hukunce hukunce yila ka dan fara gajiya sai ka maka kissa kuma sai ka maka nishadi can kana cikin kissa ka ji daɗi kuma sai a ga maka gafa wuta nan ba shiga sai ta yi in ka an gama tayar maka da hankali ta ce to kuma ga yadda aljanna ta ci ta lalace ka kila mana fahimta shi yasa ko bakin ciki kake ko damuwa kake ciki wani mai hikima yana cewa idan kun tafi gammin muhammin wa kurbatun faqara kitaballahi tanji min al idan ka tsinci kanka cikin damuwa da bakin ciki ka rasa abin da ke maka da ya dauki littafin Allah ka karanta yanzu haga yayi wannan bakin ciki idan ka bari ka girma baka iya karatu alkur'ani ba kai ka ja kanka Allah ta'ala ya shirya ta malamai suka ce menene ake nufi da iwajen iwajen shine karkata bi kulli ma'anahu karkata hissiyan da kuma karkata ma'anawiyya idan muka ce hissiyan wani kuri Allah ta'ala na cewa qur'anin arabiyyan ghayra zai iwaji wani abin karatu ne gashi na alƙur'ani balarabe gangariya wallahi ba ga wani karkata ba ma'abi zamanto ma'abocin karkata ba so da ka duk larabcin balarabe idan ka ga ya ga wani tarkibin larabci a ƙur'ani ya ce kai nan ba haka ba ne to kenan kusur ne daga gare shi ma'ana takaituwa ne daga gare shi na ya kasa gane larabcin da ke wani zai ga wanda suka yi Allah ya ba su basira cikin larabcin kan kama shi hanyoyi da dama na ainihin wajakin da alƙur'ani ya ajiye wannan larabcin a wajen ko da alƙur'anin ba na larabawa ba ne kaɗai sannan ana larabawan kuma ba na jinsin larabawa ɗaya ba ne kaɗai kenan ya san larabcin nan ne bai san larabcin can ba ƙur'anan ne arabiyan zairu zai iwaji sannan iwaj karkata na ma'ana shine babu wani hukunci daga cin hukunce-hukuncen da Allah ta'ala sukar da shi wanda za ka ce kai a nan dai da ma ka gane ce sa duk wanda ya yi tikadi ya kudurta a zuciyansa cewa ga wata doka da Allah subhanahu wata'ala ya tokar a cewa alkur'ani sai dai a yadda tsarin constitution yake to ya fi dacewa a ɗauki wannan tsarin a bisa wancan ya zama kafiri Allah ya tsare mu mutukar ya kudurta haka shi sa Allah ta'ala shi yaye mana wannan hali da muke ciki na wannan alƙanunin wada'iyya da muke ciki Allah ya kawo mana mafita a cikin sannan har yanzu daga cikin ma'anan walam ya ji Allah hoƙe wajen ɗina shi ne babu compromise a ciki kun gane wannan ma'ana babu to taho mu haɗe a hanya a cewa alƙulani a'a Allah ta'ala ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ثم أوحينا إليك أن يتبئ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين to duk abin da ya daida alkur'ani kawai ya tsaya a kansa maganan a zo a duba saboda a haɗu duk munafinci ne kawai a zo a zauna tsakanin abin nan wannan bangare a zauna tun da zamantakewa ya haɗa idan an yadda a zuwa tsaya kan abin da alkur'ani ya zo da shi kawai ila muna fahimta ku shiga cikin suratul yunus inda Allah ta'ala ke cewa وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله ila mana fahimta matsalan shine abin da ka zo da shi dokokin nan sun yi tsauri da yawa kaɗan dan musanya ka zo mana da wani wanda ba wannan ba kuma a dan musanya za a samu matsaya wata an ما يكون لأن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم kila mana fahimta sai ce kullau sha Allah kuma talautuhu alaikum kai wa ma adrakum kila mana fahimta me yasa fa qallabi fikum umran min qablihi afala taqilun Allah ta'ala yake cewa ka gaya musu cewa da Allah ta'ala ya koma da ba ni zai aiko da ka karanta muku shi ba cikin ku za a zaba a tsoro ba don zaman tana fi ku sanin shi saboda kada ku manta shekara nawa ina zaune a cikin ku ban taɓa zuwa na ce muku Allah ta'ala ya ce kaza ba ba ku kuma sani da ƙarya ko ƙago wani abu ba to yanzu idan ban ba ku sanni da wancan ƙaryan baya yanzu da abinda Allah ya saukar da shi Qur'anan Arabiyyan gaira zai wajin mun fahimci wannan kuke neman zo kirkiri wani abu daga cikin sa to da ka Qur'anan ne Arabiyyan gaira zai yi wajin kun ta'qilun muna fatan Allah ta'ala shi cikin قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Allah ta'ala ce wa lam yaj'al lahu iwajan kuma yace qayyiman to menene bambancin lam yaj'al lahu iwaja idan ka ce gairu bi iwaj yana da cewa qayyim ke suka ce taukidi ne karfafawa ne an ambaton qayyiman da aka yi a wajen Alƙur'ani tsaye yake babu kwana babu compromise da mushrikai abinda in ya yi ka zo kai musuluncin kawai ya yi halladina amanu da kuluki silmi kafa Allah ta shi ta mutum liyun zira ba'san shadidan min ladun Allah ta'ala suka da wannan Alƙur'ani ne saboda ya gargadi wani ba'san shadidan min ladun wani tsananin yaki Milla ladunhu da mutum zai je gamu da shi a wajen Allah ta'ala ba wani yaƙi bane azaba ce kawai to zai iya yaƙi da mala'ikun Allah ta'ala ka san ko baka jin larabci aka ce maka wannan ce zarqa ka san da matsala Allah ta'ala siffanta sai ce ku anfusakum wa ahlikum naran wa quluha an wa shijaratu alaiha mala'ikatun zilazun shidadun لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون saboda haka nan Allah ta'ala ya tsokar da wannan littafi ne saboda ya gargadin ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin kuma domin yayi bishara ga almu'minin waɗanda suka yi imani wa yubashshiral ladina ya'maluna salihat ko saboda ya bishara ga waɗanda suka yi aika ayyuka masu kyau anna lahum ajran hasana cewa tabbas suna da wani irin lada mai kyawun gaske wannan ajiran hakanin din shi na aljanna Allah ya sa na cikin ta na ahsanul husna wa ziyada al husna bi ma'anar janna Allah ya sa na ciki ƙarin datan da yake ciki Allah ta'ala ya ce maki sina fihi abadan idan sun shiga cikin aljanna za su dawwama ne a ciki har abada bayan an hadisi ya inganta bayan an gama hisabi yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna duk wani gyauro Allah ya tsare mu duk wani gyauran da ya shiga wuta ma'ana gyauran dan aljanna wanda da yana wuta ne sai an gama fitar da shi an shigar da shi gidan aljanna zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce za a zo da ainihin mutuwa wala surati kabashi kun gane wannan kun ga mutuwa rago ne amma ranar da tifar rago za a zo sha shi amma zai gane shi an gane wannan amma ka ga yanzu muna ji ne kawai amma a ranar gashi dai an zo da ita a wata tura da ba a turan da sai ka santa ba ila muna fahimta amma da ganin ta kuwa zai ce ita ce sau da lokacin an riga an haɗu kila mana fahimta wanda za a zo a yanka ita ma kanta mutuwan ta mutu Allah ta'ala zai shelanta yan aljanna ko shi kenan kulot dawama babu sauran fita yan wuta kuma mene kulot dawama babu sauran fita yan aljanna sai su ji wani daɗi ya kume su akan wanda suke ciki da ma kisi na fihi abada yan wuta wannan azaban da suke cikinta sai ya zama to kuma ta ƙara nunnunkuwa a kan Allah ta'ala ya tsere وينذر الذين قالوا وينذر ta saba اتخذوا الله ولدا وينذر sannan daga cikin hikima da Allah ta'ala ya tokar da wannan alqur'ani shine liyunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu da. saboda ya gargaɗi ga masu cewa Allah ta'ala yana gada sai kuwa ne ne wannan na fara ko ko mushriki quraish dine quraishawa saboda ayan mamaki turan makiya ce ba fara gwagwarmaya da al-yahudu wan nasara ba kusan daga cikin a ah, aƙidar larabawa shine suna ganin girman mala'iku suna ganin waɗansu halitta ne masu muhimmanci da haka saboda muhimmancin su masu ganin cewa su ɗaɗan Allah ne kaji shi ne sun girmama makalok amma kuma suka nakasa wane alfahari. inda za ku gane sun kasa sun ƙara kwaftawa sai suka ce kuma mata wani su a wurinsu akwai bambanci tsakanin ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata a wurinsu ‘ya'ya maza sun su ‘ya'ya mata daraja mun gane wannan amma da suka tashi jingina su ga Allah ta'ala ta suka ce kuma mata ne Allah ta'ala ya musu rage cikin waɗansu ayoyi ke cewa amin ta kaza mimma ya khaliqu banatin wa asfatu bi bani kusa wani lokaci sai kawai mutane magana daidai da hankalin yanzu misali sai shi halittar duka mun gane wannan sai shi ya zaɓin makansa ‘ya'ya mata ko kuma ya ba ku maza sun daƙi da ƙidan maza suke so sun yadda kuma Allah babba ne sun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to sai ya zaɓan makansa mata ko ya ba ku maza shine wata aya ce tilka idan ismatun bijiza saboda wai la bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir Allah ta'ala ce aw man yunashshu fil hilya wa huwa fil khisami ghayr mubin ko da ku mata ƴan kyale kyale bane kawai duk inda ake neman jaruntaka da wani kokari ba ka ganin sa a wajen koya suke yi tsakarin tabbato shi kenan ba za a ganta ba ka dangare kyankyaso mun gane wannan wahiyar filifani wahuwar filifani zai rubi waja'alu waja'al mala'ikatan ladina kum ibadar rahmani inasan Allah ce a ah, shahidu khalqahum suka ɗauki mala'iku waɗanda suke bayan Allah ta'ala ne sai suka mai da su ‘ya'yan Allah ta'ala mata Allah ce sun ga halittar nasu ne da ke faɗin haka nan sa shahada shahadatuhum wa yuqalun wannan abin da suke badawa na shaidar zuwar Allah ya tsare Allah ta'ala ce za a rubuta shi kuma za a tambaye su kuma za ki wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim Allah subhanahu wa ta'ala yace ma lahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi akan wannan maganin da suke faɗi shafi faɗi ne kawai ma'ana idan da zaka je su kawo dalili to wallahi ba su da inda za su ce ga wani littafi da Allah ta'ala saukar da shi akai kawai sun ga dama ne suka fara to mutumin da yake ba shi da hujja kawai abin da zuciyarsa ta zo maka ne ya shido ya gaya maka to me za ka yi da shi kina alqur'ani yana ga mana cewa ana bauta ma Allah ne akan dalili addinin musulunci ana yin shi ne akan dalili malahum bihi min ilmin wala li abaihim ba su ba daga su har iyayen iyayen su kakannin kakannin su idan ka ce su kawo dalili akan cewa Allah yana da ba su kaburat kalimatan takhruju min afwahihim Allah ta'ala ce wannan kalmar da ke fita a bakin su na jingina ma Allah ta'ala da subhanallah kaburat kalma ce wanda ke ta girmama gashi tana fita a bakuna ba karamar kalma ba ce kadu samawati wa tafassarna min wa watan shakul ardu wata takhiru jibalu hadda anda awli ar-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا duk lokacin da aka jingini aka jingini aka ce ma Allah yana da ɗa a ce wani ɗan Allah ne to sama ta kan girgiza duk take da take ce yan sama take ce ina za mu kai sani ƙasa duk take da ta dare ina za mu kai kanmu da duk take da simelin da rijistike su zama gari saboda an ce ma Allah yana zata amma sai ga wani yana fada ma yana nishaɗi ko ga ana fada gaban musulmi ko a jikin shi ko ba haka ba ne a ce fada an ce fada menene fada uba kenan yana da ɗaki ne Allah ta'ala shi saboda haka nan Allah ta'ala ce kaburar kalimatan takhruju min afwahihim in na illa abin abinda suke fadi ba komai bane ƙarya ke shi a cikin Allah ta'ala ba shi da kwata kwata ba su da wani dalili daga wajen iyayen ko daga wajen kakannin zai ce cewa mala'iku ya yan Allah ne ƙarya suke Allah ta'ala ya shirya ta فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نعم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الله تعالى يشف لعلك باسغ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثرا عندما الله صلى الله عليه وآله وسلم lokacin da ya zo yana isar da sakon musulunci yana gamuwa da kalubale iri-iri izgilanci galeri wai ba ma za a kira shi muhammad ba sai a ce marayan gidan abu talib saboda a kaskantar da shi marayan gidan abu talib ila mana fahimta saboda haƙalubale kalubale iri-iri manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da haka nan sahabbansa saboda wanda suka fara imani da annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa ne ba su da kai ba su da hali kamar yadda da masu yin atba'ur rusul amma na rakar da baka illa allazi a na ba jiyar fa'al daga cin abin da ya hana su su imani su bi annabawansu shine sun lura masu bin shi mabiyan nashi talakawa ne wanda ana so a hukunci a anguwa ba a makulawa kulawa da su duk matakin da ake so a ɗauka a gari ba su ake gayyata ba to kuma su ne mabiyanka kuma ka zo ka wajika Allah ta'ala ce ku fala Allah ka ba su in nafsaka damuwan da kake ciki mai yiwuwa ka kusa ko kana so ne ka hallakar da kanka ala asarihim akan irin wancan abubuwan da suke aikata na izgilanci na azabtar da ainihin sahabbanka da galari, da abubuwa ga sunan iri iri yana fagon da suka wata ce mai to kai za ka tara da kuma kace kai annabin Allah ne me zai sa Allah nasu ba zai maka gida na dinari ba ka shiga ciki kawai ka huta da wannan halhalun ma amma komai a cikin da kai annabin Allah ne ka kafin mu yana zama zama ya ci a yau su je su yi tambaya na ƙure saboda a zo a guma ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana musu kallon za su shiga wuta mun gane wannan su kuma suna mushi suna nan suna ta kafirci in lam yu'minu bi hadha alhadith idan har ba su imani da wannan ne. asafan saboda bakin ciki wala allaka dhaifu an nafsaka ala atharihim asafan saboda bakin ciki kana so ka halaka kanka in lam yu'minu bi hadha hadith saboda kasancewa ba imani da wannan hadisi ko kuma in har ba imani ba amma ma'ana kasancewan ba imani ba shi yasa ka damu da gaske manzo Allah tsowa ta Allah ta'ala na da lallashin kanan kai ma mai kiran mutane zuwa ga Allah ta'ala sai ka zo ka fake ka samu mafaka a nan ka yi wa'azi ka ce kaza bai da kyau an daina ga Allah da a kenan ma'ana ba za a daina ba kenan ka ce kaza baya da kyau a gyara an ce kaza an ce kayi kayi kayi kayi kayi kayi kayi ka shiga cikin damuwa to Allah lashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yayi eh, hakuri kila ma inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala galibin abin da ke sa mai kafiri ya kafirci wallahi za ka galibi galibi ko dai mulki ne ko dukiya ba haka shi sa annabi nuhu ya addu'a ba ya ce lati la ta zalim ala al-ardi min al da diyara me yasa innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara ba haka annabi Musa ya addu'a ga mutanen Fir'auna ba rabbana da mithqala amwalihim ko washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim ya ce ya Allah ka tsananta ainihin duko a kan dukiyansu an gane wannan mana ta hallaka su saboda ba za su yi imani wa mutanen sai sun ga azaba tsananin azaba ƙarara haka annabi musa alaihi salam ce ko annabi musa ba wa annabi nuhu haka ya ce la tazar alal ardi min al kafirin dayyara ko gida ka bar musu indai dai na kafiri ne ko kan mai kan zayyara me yasa innaka in tazarhum yudillu ibadaka za su gaba da fatar da bayan ka ne wala yulidu illa fajiran kafara saboda ana haihuwan yaro tun kafin ya za ba shi tarbiyyar kafirce ne wani ya dauki wani ustaz na karantar mishi da da da da da da da yara alqur'ani a gida amma wurin karatun gidan nan sai zai ga ustaz na ma yara wa'azi ya ce ni ba na so kai mutu karatu ne ba na so zama irin ka bane to shi sautin da ake rerawa na Alƙur'ani abin da yake so kenan amma ba yana so ne yaran su zama irin shi ba to shi ne walailidu illa fajiran kafara ana nuna ma yaran tun ƙanana ana ba su tarbiyyar kyamata da su duk wata siffa ta musulunci duk wata siffa ta annabawa ana cire musu to wannan abubuwan da ke ka abana da shi Allah ta'ala ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan lah wallahi kawa ce kawai abinda aka yi shi dan kawan ma kenan ai ba komai na duniya yake dan kawa ai ba komai na duniya yake da kyau ba to masu kyan daga ciki wallahi zinatan lahani li nabluhum ayyuhum ahsanu amalan mu gani cikin su wane ne zamu bashi dukiyan kuma yi tsoron Allah cikin dukiyar ta wane ne kuma idan an ba shi dukiyar za ta zama to sanadiyyar hallakar ka inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiya da yaya da Allah ta'ala yake ba ku yake jarabawa ce kawai fitina ce kuma ma na bahaushe ko ba fitina ba ce kana ji da kanka kana ji da su kana tanin wane na ina wance na ina me ake ciki kudin kaza hidima kullum kullum farkon lokacin da ne aure wani ya gane ce yana da mata hudu da tawaga ya ce inda ni ne kai da biredi da biredi da kwazar rinka ce da iyali <laughs> to ya'ya sun yi yawa sun haifar fitina ya rinka da zai ce in ni ne kai da biredi da kwazar <laughs> linabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurzan kuma da sannu wallahi duk abin da yake kasan da yake saman duniya na Allah ta'ala ce laja'iluna ma 'alayha za mu mai duk abin da yake ainihin saman duniya nan sa'idan jurzan wato waje wanda yake fako kun san fako ko an yi shuka ma ba zai ba zai ko daji ka je rahas ko ina da ciyawa amma sabo sai ga shi kullum ba komai ko ma nome sha kai to wata rana haka nan za mu mai da duniyan gabaci ɗayanta ma matsala hayati kuma mai ne واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أما تأوى يبري فأصبح هشيما rayuwar duniya رأيوان دنيا نقباتي ka ɗauka ƙasa ce ga ta na damana ya wuce ya fi sai damana ta ɗauka to ɗaya na kai ruwa to ɗaya kasar idan aka yi ruwa gobe zuwa jibi ka fito sai ka ga inda ciyayi yake fitowa nuna dan shi da green a wajen fahtalata bihi na batul arzi ƙananan ƙwari ƙwayoyin shuke-shuke da suke ƙasa suka cuɗanya da wannan ruwan da abin da ke ƙasa suka fito wuri kyau masha Allah ya sharaf kai kai ka kunna murin nan wuta wallahi ba zai kama ba amma kana nan a gaban ka kuma fa asbaha hashima sai waye gari kai da kanka kuma ya zama to sai shi ika mana sai da shi ta zuro goriya wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira shine Allah ta'ala ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza da sannan abin nan duk da yake cikin duniyar nan za mu mai da shi sa'idan wuri jurzan fako Allah ta'ala ya shirya ta wajen za mu dakata a nan insha Allah inda muka faɗa daidai Allah shi wani larin sa mu kuri Allah shi ya ko wata mulahaza guda ɗaya wata magana guda ɗaya da nake kai na buɗe da ita wato wata sabuwar doka ce Allah ya saki ta tsaya mu a rai amma ga malam abubakar na na game da abin da ya shafi mutuwa idan an maka mana sabuwar doka da ake so a katsabo mana ita a cikin wannan jiya don san irin wakilan da muke da su laluran mu daban abin da suke so suka faru idan an maka mutuwa to yanzu ana da bukatan ka yi maza maza ka garzaya wajen hukuma mafi kusa domin nemo and death certificate shi ne yanzu awal ma ya jiru ga wanda aka yi mashi mutuwa ba tunanin ya za a kai wannan gawon cikin kabari ba shi ne awal ma ya jiru alaika ka fara kokarin gaggawan nemo ya za a yi hukuma gwamnati da san cewa an maka mutuwa kafin ma a yi shi saboda sun shiga ne a wajen gwamnati ko kuma to ala kara ta ya ta cike ne za biyar a cikin wannan farin ne kan da karshe ta cike ne mu ana biyan yawa to shi da kuɗin da ka yi cike ne yi da ake zuwa kuma da su ke cewa ta kare na nan kuma ka biya kuɗin ka ne da miliyawa saboda kuma kuma kuma samu kayan kuɗi da ka yi kenan to kuma da ta yi kuɗi ya yi da shi sa na ayyana wani mutum daya akwai abin da ya sa na ce bayani da ka sani a kai wato abin da wata shi bayani dokar tare magana da cewa ɗan da aka haifa wasu da aka haifa da duk wanda ya mutu ko ba bai da su yi da ruwan shi wannan wanda yake wakili na gwamnati shi ya ba da